Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar talata 17 ga watan mayu shekara ta 2016 sahabu imam ali ne daga nan gundumar kolumbiya tare da jimmai ali da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri ga kanun labarai Najeriya tana asarar garwa takwas na mai a yomin a saboda hare-haren 'yan yakin sa-kai. Manyan ƙasashen duniya a shirye suke su bai wa sabuwar gwamnatin ƙasar Libya taimakon jin kai da na tattalin arziki. Wata jaridar Ingila kuma ta buga labarin cewa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ce ta taimakawa gwamnatin mulkin wariyar Afirka ta kudu kama tsohon shugaban ƙasar marigayi Nelson Mandela a 1962 kanun labaran kenan mu 'yan kasuwa na arewa gaba daya ba ma goyon bayan wani yajin aikin da su nlc suke kira. da ayuba wabba shine shugaban kungiyar kwadagon ta najeriya kafin a kare kudin mai na ko gaba 2011 yanzu 2017 ne za mu kawo muku wannan rahoto ba labaran duniya matan sojoji da mazan su suka mutu a fagen daga za su samu horo kan sana'o'in hannu sanata alimadu sharif ya ba da baki ga 'yan jam'iyyar sannan da yake sanin yau talata ce aliyu mustapha na tafi da shirin tsaka mai wuya yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Yawan man da Najeriya take haƙowa ya ragu da wajen kashe 40 daga cikin ɗari a saboda hare-haren da 'yan yakin sa kai suke kaiwa a kudancin ƙasar. Minista a ma'aikatar albarkatun mai Ibe Kaciku shine ya wannan furucin. Jiya Litinin Mr. Kaciku ya faɗa wa Majalisar Wakilan Najeriya cewa yawan ɗanyen man da Najeriya take haƙowa ya ragu daga garwa miliyan dubu da dubu miliyan biyu da dubu ɗari biyu kowace rana zuwa ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu. Ya ce hasarar ganga dubu ɗari takwas da ake yi a kullu kulliyomin yana faruwa ne a saboda harare da dagula harkokin harkar mai a yankin Naja Delta da 'yan yakin sa kai suke yi. Kasafin kuɗin Najeriya ya dogara ne akan yawan man da ƙasar take haƙowa. Mista Kaciku ya ce gwamnatin Najeriya za ta nazarci ahuwan da aka yi wa 'yan yakin sa kai a baya domin tantance abin da ya sa karuwa hare-haren 'yan yakin sa kai ɗin ya sake kunno kai. manyan kasashen duniya sun ce za su goyi bayan sabuwar gwamnatin kasar libya a wani yunkurin ganin majalisar ɗinkin duniya ta ɗage takunkumin da ta azawa kasar matakin da suke ganin zai taimaka wa gwamnatin daƙi da barazanar matakan tsaron cikin gida da kuma yaƙi da 'yan ƙungiyar isis sakataren harkokin wajen amurka john kerry shine ya ba da sanarwar wannan shawara bayan wani taro da amurka da italiya suka jagoranci a yi Mr. Kerry ya ce Amurka da manyan kasashen yammacin duniya shirye suke su baiwa sabuwar gwamnatin Libya taimakon jin kai da na tattalin arziki da kuma matakan tsaro. sabuwar gwamnatin da aka kafa a libya tana fuskantar kalubala daga kungiyoyi da ke gaba da juna a cikin kasar da kuma 'yan yakin sa kai da suke da alaka da kungiyar isis waɗanda suka kafa sansani a birnin sirte kuma sun yi amfani da sansanin wajen kaddamar da hare-hare kan kasar tunisia da makwabciyar kasar ta libya mai magana da yawon jam'iyyar african national congress wadda take jan ragaman mulkin afirka ta kudu Zizi Kodwa ya zargi gwamnatin Amurka da laifin ƙoƙarin dagula gwamnatin da aka zaɓa bisa ta. Jama'a ku gafarce ni. Mai magana da yawon jam'iyyar African National Congress wadda take jin ragamin mulkin Afirka ta kudu Zizi Kodwa ya zargi gwamnatin Amurka da laifin ƙoƙarin dagulawa gwamnatin da aka zaɓa bisa ta farkin mulkin demokradiyya harkoki. ko da yake wakilan gwamnatocin kasashen biyu sun yi watsi da wannan ikirarin kuma sun ce dangantaka su tana nan da ƙarfi furicin da zizi kodwa mai magana da yawon jam'iyyar anc ya yi ya biyo bayan wani rahoto da jaridar ingila da ake cewa sunday times ta buga cewa hukumar leƙen asirin amurka ta cia ce ta taimakawa gwamnatin mulkin wariya ta afirka ta kudu kama tsohon shugaba marigayi nelson mandela a 1962. Rahoton da jaridar ta wallafa ya ambaci wani ma'aikacin hukumar CIA wanda ya mutu yana faɗin cewa a lokacin Amurka ta ɗauki Nelson Mandela a zaman mai jinjinawa a aƙidar kwaminisanci. Idan ba a mance ba Mandela ya share shekaru 27 a ɗaure a gidan yari a saboda kyamar mulkin wariya. an zaɓe shi shugaban afirka ta kudu na farko baƙar fata a 1994 bayan da ya mutu a shekara ta 2013 afirka ta kudu da kasashen duniya sun yi juyayen mutuwarsa da kuma tuna shi a zaman gwarzon samun zaman lafiya da daidaito a duniya mr kodwa ya ce wannan zargi na hukumar cia shaida ce cewa har yanzu tana gudanar da hidimominta a afirka ta kudu to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka a nan washington dc yanzu haka wani mutum ɗan jihar massachusetts a nan amurka mai suna thomas manning yana murmurewa daga dashen azzakari da aka masa likitoci a birnin boston sun yi hasashe amma cikin taka tsantsan cewa zai murmure sarai a shekara ta 2012 thomas manning dan shekara 62 a duniya ya yi hasara azzakarinsa saboda cutar sankara a makon jiya ka dasa masa sabon azzakari bayan wani da ya mutu ya ba da guduma tasa Mr. Manning ya ce yana son duniya ta san labarin wannan da dashen da aka yi masa wanda ya ɗauki sa'o'i goma sha biyar ana yi domin ƙarfafa wasu gwiwa waɗanda ƙila suna jin kunya ko kuma suna ganin kamar za a wulaƙanta su saboda sun yi hasarar tasu a zakarin. idan kuma ya tafi yadda ya kamata likitoci sun ce mr manning zai yi wato zai iya yin fitsari har saduwa da iyalinsa ha kuma sun ce suna son tabbatar an samu nasarar wannan aikin tiyata kafin a yi wa wasu ciki har da sojoji da suka yi hasara al'aurarsu a fagen daga fiye da likitoci hamsin ne suka yi wannan aiki na da shan a bara kai da shin azzakari na farko a duniya da ya nasara a afirka ta kudu shekaru goma da suka shige an yi irin wannan da shi a kasar china to amma wanda aka yi wa da shin da matarsa suka ce wa likitoci a fidda domin suna fuskantar matsaloli sanin cewa ba azzakarinsa ta ainihi ba ne to sai kuma labarin wani yaro mai suna umar javad ɗan ƙasar pakistan wanda aka haifa nan kasashe ba shi da hannaye to amma mahaifinsa ya ƙudira ne ya cewa wannan yaro ba zai girma cikin kunci da takaici ba domin nan kasa ba kasawa ba ne mahaifin wannan yaro umar sai ya koya masa yadda zai yi amfani da kafafuwansa kamar hannayensa yana cin abinci da cokali mai yatsu da kafafuwan nasa yana shan ruwa yana buga keken rubutu yana kuma yin zane-zane yana jefa kwallo haka kuma yana yin wasan bidiyo duk da kafafuwansa sai gashi ashe wannan yaron baya tunanin cewa shi nan kasashe ne ko da yake yana aji uku a sakandare amma tuni har ya fara tara kuɗi ya ce ya taɓa sayar da zanen da ya yi kan kuɗin rufi ɗari dubu biyar na ƙasar pakistan kimamin dala amurka hamsin kenan labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla za ku ji roƙon da sanata alimadu sharif yake wa 'yan jam'iyyar pdp amma da farko shugaban jam'iyyar 'yan kasuwa a arewacin najeriya ya tsame jam'iyyar daga yajin aikin da babbar kungiyar kwadago ta najeriya ta kira daga gobe laraba sunana alhaji ayuba muhammad ciyaman yan kasuwan arewacin najeriya gaba daya mu yan kasuwa na arewa gaba daya ba ma goyon bayan wani yajin aikin da su nlc suke kira domin nlc take kira aje a wannan yajin aiki kuma kafin su kira wannan taro na yajin aiki ya kamata su san cewa kungiyoyi suna nan kala-kala in kungiyoyin 'yan kasuwa na arewa wanda ke kovarin arewa gaba daya mu ba mai ba su taba kiran mu mitin akan wannan yajin aiki ba don haka mu ba ma goyon wannan yajin aiki mun kira memba din mu duk inda suke arewacin kasar nan su ci gaba da yin business din su bude kasuwanni talaka ba sa wurin komai a wannan al'amari bisa ga dukkan alamu wannan koma baya da kungiyar kwadagon Najeriya ke samu dangane da wannan yajin aiki ba wai na fitowa bane kawai daga manyan kungiyoyi hatta ƙananan 'yan kasuwa ma suna nuna adawar su da wannan yaji ƙungiyar 'yan kasuwa ta Hussein Market da ke nan birnin Abuja ita ma ta bayyana adawar ta da wannan yajin aiki kamar yadda sakataranta alhaji abdullahi abubakar dangara ke cewa duk lokacin da aka yajin aiki kanana 'yan kasuwa akan jefa su ne a cikin halika kani kai amma ganin cewar yajin aikin ana yin sa domin talaka ne ni ban gane haka tun da tun lokacin da aka ta cire tallafin mai wansu suna jin daɗi wansu suna cikin talauci kuma wanda suka cikin talocin su ne talakan har yau masu jin daɗin shine masu karɓi wannan kudin hannun gwamnati a basu su yi aikin da wannan abin da za a cire tun da mun yarda da wannan shugaban kasa buhari abin da aka cire mun san lokacin da ya chairman na ptf abin aka cire na raran mai an gan shi a kasa yanzu da ya ce ya cire tallafi to in allah da sai mun ga abin da ya yi da kudin. to ko uwar kungiyar kwadago ta najeriya za ta ce akan wannan koma baya da take samu a halin yanzu Comrade Ayuba Wabba ne shugaban kungiyar kwadagon ta Najeriya. Kafin a kare kuɗin mai na ko shinkafa dubu goma sha ɗaya yanzu dubu goma sha bakwai ne. Duk wanda suke kuma maka dinnan masu sayar da mai din ne bashi kuɗin kungiya ko guda ɗaya a magana da nake ga maka yanzu wanda ba ciki. To Comrade a baya an san cewa idan kuna irin wannan yajin aikin misali yan kasuwa suna mara muku baya. A daɗiyar kungiyar yan kasuwa ta arewacin Najeriya sun ce ba sa goyon bayan yajin aikin nan. Kawai suke so mai su sayar ne. Ai ko da ma da muke irin wannan aikin dole ne akwai irin wannan aiki. Wanda yake saya sayarwa ya samu riba kan zai samu eh, riba ne ninkin ba ninki kana ganin zai duba harkan talaka Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Akalla, matan sojoji da suka rasa mazajensu a fagen daga da matasa su ɗari 150 za su amfana da shirin koyon sana'o'i ƙarƙashin wani shiri da uwar gidan hafsan mayakan sama na Najeriya Hajiya Hafsa Sadiq Abubakar ta kaddamar a Kolejin ramar da ke Maiduguri. Hajiya Hafsa ta gaya manema labarai ciki har da namu Haruna Dauda cewa wajibi ne su masu bada tasu guduma wajen taimakawa waɗannan mata da matasa waɗanda ake sa ran su ma za su horar da waɗansu bayan da suka kammala wannan shiri. ta ce yanzu hakan sun zaɓo matan da suka rasa mazajensu a filin daga da ma wasu ɗalibai da suka hada da samari da 'yan mata wanda za a koyar da su sana'o'i kamar na gyaran gashi da aikin kafinta da aikin koyar ɗinki da aikin gini da koyon karatun kwamfuta da dai wasu nau'in na daban da za a horar da waɗannan mutane cikin sati shida don su zamo masu dogaro da kai su kuma horar da wasu masu tasowa nan gaba gama dai ƙarin bayani da hajji hafsat ɗin ta yi ma manema labarai matasa da kuma mata su da zai tallafa musu su samu su samu aiki ya su taimaka ma rayuwarsu sai sa muka kudure wannan aniya muka ce to bari mu fito da wannan sana'a mu kawo musu saboda su samu su taimaka ma kansu da iyalansu kamar sana'o'in wani iri ne madam ah, akwai akwai computer training to koya mutanen da aka dauki nauyin nasu ke ji game da wannan taimako kamar kai me za ku da kai ne computer computer science computer ko za mu za mu gode mata da farko da wannan progress da ba mu kwanciyar dama da ta bamu na yin wannan aikin da kuma muna gode ma duk wanda za su samu su kai benefit na wannan abu Allah sa wannan abu ya zama to shine yadda za su taimaka musu da kuma al'umma gaba dama kana karatu a wani wuri ne bayan ka gama sakandare ko kuwa a yanzu ma haka dai na fatura yanzu sun kuma za ka samu wannan ƙarin ilimi na kwamfuta Allah to Allah ya taimaka kwarai da gaske suna na Shafi'u Usman a gaskiya na farin ciki da kuka tuno na wannan karatun da za mu yi don taimakon kanmu da kanmu da kuma yan uwanmu ga ni ba ilimin kwamfuta ne ba ina neman ilimi ne na aikin hannu wanda ya zan aikin karfe karfe ma'ana aluminium work wanda ya zan ni ma zan ni ma zan yi dogaro da kaina in taimaka masu to suna na dawa ne me za ki koyar me za ku koyar da kuwa nan tailoring ne aikin dinki ko eh so da kana sha'awan wannan ne ko kuma an kawo ka ne an saka kawai an saka koya a sosai ma ina sha'awar shi ne tun kamin wannan abin ya fito ina son jin koya to ya zaka hada aikin sana'an dinki da kuma karatunka kana ganin ba zai shafi karatunka ba da kana karan da yaran Allah za Allah za ga mutum cikin to me sunan naka Ibrahim Amesu kai me zaka koya na kare. kana karatu a wani wuri ko ina karatu a Ramon. kai ba karamin da ina ji wajen saboda zai taimaka mana sosai a wajen karatu mu mun gama aikin muna da aiki za mu yi karatu mu insha Allah ba wani ba ta lokaci insha Allah wato dai zaka shirya tun kafin gama karatu ka gama ma kana da sana'a ina da sana'an aiki na kafin samu aiki insha Allah sunana Hadiza Adamu Bulama ah, ni zan koyi interior decor wato aikin gyare-gyaren gida kenan gyare-gyaren gida nake so zan koya koya ma youth wanda suke tasowa su ma su san yadda za su gyara gidajensu da environment da za su shiga general haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Rahotanni a wasu kafofin yada labarai daga Najeriya suna nuni da cewa kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP ya zaɓi Sanata Walid Jibrin a zaman shugabanta. ko kuma a zaman shugaban wannan kwamitin a daidai lokacin da ake ci gaba da rudani kan alkiblar jam'iyyar da yanzu kusan ta dare gida biyu duk da haka shugaban jam'iyyar wadda wato yake tsaka mai wuya sanata alimadu sharif ya roƙi 'ya'yan jam'iyyar su kai zuciya nesa To mu a zaman mu mutanen arewa ba mu iya mu je mu jani jaka da iyayen ba. Abubuwa da yawa ya faru kwanan nan. lot mutane da yawa sun faɗi maganganu kala-kala amma ni ban aiki kowa ya je ya yi magana a madani na ba abin da zan ci a jama'a kowa ya hakuri pdp nan party ne wanda ta mulke kasan nan shekara goma ta sha takwas yanzu ban makan mulki yanzu party ne wanda za mu sake hada mu neme yaddan mutanen najeriya saboda haka ina kira da kowa da kowa za mu kawo muku cikakken rahoton da wakilin sashen hausa sanusi adamu ya aiko mana daga jalingo cikin shirin hantsi muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare agogonmu a nan gundumar columbia ga ali mustapha sokoto da shirin mu na gaba tsaka mai wuya wayanda suka ce za a yi wannan convention din ba su da ikon su ce za a yi wannan convention din domin ba sa kan kujerar su. Na riga na fada cewa in ba da yi tashin kiyama kafin ranar talata ba za a yi wannan taro. Jama'a assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Ba abin da nake da shi a duniya wanda an taba yana jin ciwon kamar sunana. In ka ce Alimo da Sharif family na wa kenan. in baka je ka hada ni da wani kungiya wanda international community suna kyaman su boko haram ni sun kashe yan wana kan ne na guda biyu a ciki da mutane na ba iyaka so duk wanda ya ce mini ya hada ni da wannan kungiya to shi sai gaban alkali ne zai raba mu da shi To wannan murya da kuka ji ta tsohon gwamnan jihar Borno ne kuma tsohon dan majalisar dattawa wato sanata Alimodu Sharif mutumin da aka ce ya zo ya kammala sauran wa'adin tsohon shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya wato Ahmed Adamu Ma'azu amma abin ya zo ya zama rigima bayan da gagarumin baraka da tashin hankali na shugabanci ya barke a cikin jam'iyyar. sunana yusuf lamido cikaire muna murna da hukuncin da jam'iyyar pdp mu ta yi na baiwa shi sanata alimadu sharif shugabancin jam'iyya na riko za mu ba shi goyon bayan da yake bukata duka masu koke-koke ko masu danganta shi da wasu abubuwa munana muna jan su su daina in kuma ba za su daina ba su kai hukuma ba wanda ya fi karfin hukuma hukuma ta neme shi ta gurfanar da shi ta tabbatar da abin da ake zargin sa akai da usman sunana state coordinator na pdp a kaduna idan aka ba sanata alimadu sharif wannan shugabanci to kamar mun yi kirari ne muka ɗauka muka daba cikin mu saboda jam'iyyar pdp yanzu tana buƙatar mutanen da za a kalle su a matsayin sahihan mutane waɗanda ƙila idan an kalle su zai sa jam'iyyar ta dawo da martabanta ta dawo da mutuncinta kamar yadda aka so mota a baya haka ne bangaren pdp na shi sanata ali modu sharif sun ce sun kammala duk shirin da suke na yin babban taron su na tsaye da shugabanni a ranar asabar dinnan mai zuwa a garin fatakwal ranar da suka ce a ita ce ma ranar ƙarshe ta shugabancinsa to amma ɗaya ɓangaren da yanzu yake karkashin jari gana sun ce 'yan ɓangaren shari'a ba da gaske suke yi ba kuma suka sake jaddada cewa ai tun watan da ya gabata na maris ya kamata a ce sharif ya ajiye shugabancin nasa to kan wannan rigima ce muka gayyato wakilan ɓangarorin guda biyu domin mu ji wayannan da za a toya daga ɓangaren jari gana muna tare da shehu gaban yayin da daga ɗaya ɓangaren na sanata ali mudu sharif kuma muka gayyato kakakinsa ino buwala wanda muka tambaye shi ko har yanzu suna nan kan bakansu na yin wannan taron a fatako rana asabar ɗin mai zuwa na riga na faɗa cewa in ba da yi tashin kiyama kafin ranar talata ba za a yi wannan taron saboda haka muna kan bakanmu amma ɗaya abin da nake so ka gane shine ba wai muna adawa da wani wanda an san shi a kundin kasa eh, kundin tsarin dokokin kasa cewa shine da shugabancin pdp ba a halin da ake ciki yau ali sanata ali madu sharif da sauran jama'a su ne da mulkin jam'iyyar pdp amma kuma wannan ba zai hana wayansu mutane da suke ganin abubuwan da ake yi ba gamshe su ba su yi kwarrafi ba To, um, ba wai na bangare wani na wani bangare ni na wannan bangare ba ni ina tare da jam'iyyar ne. yawwa to kun wani ne yana da wani ra'ayi amma mun muna da jam'iyya mhm. alai shehu wannan taron ku kun ce ba za a yi shi ba ko mun riga mun yi bayanan wa dukkan al'umman pdp na najeriya kuma mun gaya musu dalilan da ba za a yi wannan taro ba domin ba ka'ida a cikin shi ba bi dokan yansa ba na biyu wayanda suka ce za a yi wannan convention din ba su da ikon su ce za a yi wannan convention din domin ba sa kan kujerar mulkinsu domin lokacin da doka ta ɗiba musu ya wuce wanda shine 24th of march kuma babu wata ƙungiya ko wata ɓangaren pdp da take da ikon da ƙara wa kowane ne lokaci akan kujerar mulkinsa wanda take da wannan ikon convention ne na pdp kuma convention din nan ba a yi shi ba saboda haka kujerun da suke kai ba su da ikon ɗaukan wani abu a kan wannan kujerun ba su da ikon yin wani abu domin lokacin da ya kamata su yi ya riga ya expiring kuma lokacin ya wuce duk abin da suka yi is illegal saboda haka muka ba su shawara cewa a dakata a gyara wannan abu kuma yana so ka san makasudin faɗace-faɗacen nan tun da ya taso saboda saboda fil asal tun kafin ma a yi zaɓe pdp ta san tana cikin hali mai wahala muka tabbatar da cewa in an ci gaba da karya dokan fati dinnan za mu fati zaɓen shugaban ƙasa aka zo aka karya dokan wannan fati aka karya magana eh, ta yaya aka karya dokan aka karya dokan fati ne karyawa shine tun farko a lokacin da ya kamata a ce mulki ta da arewa shugabannin fati a wannan lokacin suka juya fuskansu suka toshe kunnuwansu suka ce san a ci gaba a haka. To eh, Alaisho Alaisho eh, bari bari ina zuwa ina zuwa ina ina so mu dinga abin nan hankali hankali dan akwai abubuwa da yawa bari in dawo tukuna kafin mu ga eh, taron nan tukuna zamu zo mu shiga da sanin dalilin abin da ya je wannan shine sanadin program din amma eh, malam ino ka ce ku za ku je koyi taron idan su wannan bangaren kana cewa ba bangare ga bangare akwai shi idan ba su zo wajen wannan taron ba me za ku yi a wajen taron ku kadai dan ba za sani ba a duk fadin kasar nan yanzu an riga a yi congress daga ward local government state yau din an kammala na na zonal daga nan wayannan congress ne an riga an zabi delegates wanda za su tafi port duk masu zance nan ba ko delegate ko guda ɗaya a cikin su don ba su tafi gida lokacin da ake congress ba ko ba za a yi ma mutum aski ba sai yana nan saboda haka ba su je a gida sun nemi a zaɓe su delegate ba balle su ce za su tafi port harcourt amma mu mun san dai delegate za su tafi port harcourt amma mm-hmm. ka san mutum fahimtarsa wato wato fahimtarsa sai dai ko ka yi hakuri da yadda mutum ya fahimci mu koma ga magana da shi ah, alhaji shehu ya fara yi na cewa wannan abun duk ya samu asali ne saboda ba abu ka'ida ba wajen shirya abun nan yana cewa kamata ya daga ran 21 ga watan maci da ya wuce eh, wannan shugabanci na oh. sanata ali sharif ya kamata ya kare me zaka ce kan wannan ba haka din bane ba haka nan bane abin da bai sani ba shi yasa nace mutum ya danganta ga yadda ya fahimci abubuwa ne yake shi wannan mai magana nan kila bai karanta menene ya sa aka sa aka ba Ali Sharif wannan abun ba wani tsari aka bi aka ba shi wannan amma ba magana tsari magana rana an sa rana lokacin da aka ba shi shugabancin cewa daga rana kaza zuwa rana kaza mm, eh, shugabancin zai tsaya wayanda suka ba shi rana su suka sake zama suka ce to ba za a yi a ranar ba aka daga na wadda ne kawai na kwana bakwai amma duk sauran a bi tsarin yadda aka shimfiɗa abu kuma haka din ne za a za a bi shi a karasa eh, Alhaji Shehu ba ku cikin mutanen da suka zaɓi eh, sanata Ali Sharif a lokacin da aka ce an zaɓe shi ya zama ya kammala sauran lokacin da lokacin da Amin Ma'azu ya gama. Na farko babu wanda ya zaɓe shi. Babu wanda ya zaɓe shi. Na biyu ina so ka sani abin da ya faru. Wa'anda aka zaɓa daga state wanda kokos na bati ta ce a zabo su daga state ɗinsu. su. na north east mutane shida ne kowane state na north east an ce fito da mutum daya wanda aka zaɓo daga borno shine former Minista na fct abba gana wanda aka zaɓo daga bauchi ni aka turo daga bauchi wanda aka zaɓo daga yobe sanato kirkir aka zaɓo daga yobe wanda aka zaɓo daga gombe sanato sa'idu kuma aka zaɓo daga gombe wanda aka zaɓo daga adama wilberforce juta aka zaɓo daga adama taraba ne kaɗai bata nominatin wani ba amma tun lokacin akwai wannan kulle-kullen da ake yi da wannan munafushin da ake amma ina so ka san wani abu hmm. shi ah, wanda kake magana da shi shi ya inuwa bala na farko a 2015 ya shiga fatin nan na biyu fara siyasan sama a 2011 ya fara ya nemi takarar jiha ya fadi a zaɓe ali sharif ya zo ya bashi kwamishina na uku kasancewa ba yi da tarihin yadda ma aka kafa pdp bai san ta ba bai san asalin ta ba to alan shabalin ba shi dama tun yana nan ya eh, wanda yake da tarihin mm. party bane wanda zai ke maka ya san dokanta ya san lokacin da aka aka diba aka aka diba musu lokacin zai wuce kowa ya sani cewa an zaɓe su akan shekara hudu ba manga ya fara aka samu rikici ba man ga ya tafi mu'azu to ina zuwa alhaji shehu aka faɗi zaɓe mu'azu ya tafi mm. aka ce a zo a karasa wannan lokaci na mu'azu to ina zuwa naji eh, malam ina wala eh, abubuwa biyu zaka taba na farko kai kanka ya ce kai kanka sabon shiga ne a cikin jam'iyyar na to ba kai ba har mai gidan naka ma ina jin ɗaya daga cikin korafin da ake kenan na cewa bai ma shekara biyu ba a jam'iyya ya fito daga apc ya za a zo a ɗauki jam'iyya ba shi yi min magana kan abin duban da ka ji To, eh, kafin dai in fara wannan bayanin tun da shi Malam Shehu gaban ya nuna kamar ya san abu a kaina bari in gaya maka cewa duniya ta san an kore shi a jugu uku a Jos bai kara ta secondary school din nashi ba. An san cewa an ba shi chief of staff na guda an ka kore shi kafin shekara daya dun bai yi aikin ba. ka gane saboda haka in yana gani ya sani ne ni ma ina son gaya miki cewa mun san shi cewa makaranta ne ai ya tabbata ya tabbata jahili ya je ya bincika ya tabbata jahili ya je ya bincika in ba jahili ba ba zai wannan magana ni ne little revolution na kawo gwamnati kuma duk wanda ya eh, san tarihi ya san ni ne eh, da wannan revolution ne saboda haka yana yasa nake bai da ilimin da za ka yi magana siyasa shi bai da wannan ilimin da yake surutu ga dana kyale kuma ba shi da wannan ilimin sai ku bani dama man shi bari ya karba bari ya mana bayanin tam abubuwan yawa zai bari eh, zai ci gaba mallam inuwa ina jin ka To a gaishe ku malamai don Allah kai mu shirin makon gobe za mu ji sharaɗin da aka tsaida na bayo shi sanata Ali Modu Sharif ragama shugabancin jam'iyyar nan ta PDP da kuma dalilan da suka sa su bangaren jeri ga naɗin ba sa son a bayo arewa shugabancin ita PDP din. muna ba da babbar godiya ga bakin namu malam ino buwala da shi malam shehu gaban da ko musamman wakilin mu nasiru adamu hikaya da ya taimaka mana aka haɗa shirin nan a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwato a washington To a gaida malamai a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Yawan man da Najeriya take haƙowa ya ragu da wajen kashe 40 daga cikin 100 a saboda hare da 'yan yakin sa kai suke kaiwa a kudancin kasar Minista a ma'aikatar albarkatun mai Mr. Ibe Kaciku shine wannan furucin. Jiya Litinin Mr. Kaciku ya faɗawa Majalisar Wakilan Najeriya cewa yawan ɗanyen man da Najeriya take haƙowa ya ragu daga garwa miliyan biyu da dubu ɗari biyu kowace rana zuwa ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu. Manyan ƙasashen duniya sun ce za su goyi bayan sabuwar gwamnatin ƙasar Libya a wani yunkurin ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗage takunkumin da ta azawa a ƙasar, matakin da suke ganin zai taimakawa wa gwamnatin daƙile barazanar matakan tsaron cikin gida da kuma yaƙi da 'yan ƙungiyar isis sakataren harkokin wajen amurka john kerry shine ya ba da sanarwa wannan shawara bayan wani taro da amurka da italiya suka jagoranci yi Mai magana da yawon jam'iyyar African National Congress wadda take jan ragaman mulkin Afirka ta Kudu, Zizi Kodwa ya zargi gwamnatin Amurka da laifin ƙoƙarin dagulawa gwamnatin da aka zaɓa bisa ta farkin mulkin demokradiyya harkoki, ko da yake wakilan gwamnatocin ƙasashen biyu sun yi watsi da wannan furuci. To madalla da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin jummai ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da ke bahiro diodo ne wadda kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya malam zubairu da ya riga masa a nan ne sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya